yanzu haka tuni aka soma shirye-shiryen hidimar sallar azumi yayin da teloli da yin yi wasan buya da yara na rashin cika alkawari kasuwar su ta budu kamar da na gani a nan yau da jihar adamawa ya daga cikin joyin da aka fawa dokar ta ɓaci dinki eh, wani alhamdulillah duk da cewa babu kuri a gari dai ana ɗan samun dinkin din muna yi ko muna cika wa mutane alkawari yawa mun kare ya kai kamar na mutane ɗari biyu zuwa ɗari uku a karasai amma kuma duk da haka wayan sun ba sun ɗauka ba ba da tsammani za su zo babban aiki da dinkin da ado muna karɓanta dubu biyu dubu biyu da ɗari biyar dubu ɗaya da ɗari biyar karami kuma daga dubu ɗaya kasa. yayin da wasu ke darawa to da alamun sallar ta bana ta zama wasu da dama cikin wani mawuyacin hali na rashin kuɗi da hakan ka iya rage hidimar shagulan sallar malam garba usman wani magidanci ne a yola ya fi danganta matsalar da rashin biyan ma'aikata albashi alhamdulillah sallah dai muna da cikin shirye-shiryen ta daidai gwargwaro na dan da ya sai shinkafa daidai irin ta talaka dan nama daidai gwargwado wanda dai muke gani insha Allah za mu dan yi amfani da shi wajen bukukuwan sallah to gaskiya dai kamar da yadda aka saba kowane shekara da ma aka yi dan inki biyu uku hudu amma gaskiya bana da kyar aka yi da wanda kuma wannan da ya samu ne sakamakon yanayin da kasan ke ciki ina muna fatan da su iyalan kansu sun san yanayin da ake ciki kuma za su dan yi hakuri da ɗan kaɗan da su muka samu muka iya samu da shi su ma 'yan kasuwa da wasu su kan dora bude irin wannan lokaci na hidima na fa kokawa da halin da ake cikin kamar yadda wannan dillalin turame da atamfa ke bayyanawa. Sana Alhaji Musa Lodila. To kasan bana dai alhamdulillah ga dai kaya mun kawo amma jama'a ko suna kuɗin kuɗi tunda gaskiya ba saba ganin hada-hadan da kamar shekarun baya ba. Jama'a suna kuɗin kuɗi ganin cin kuɗi. Kai ki dai ga sun mun kawo su. Sai dai ba mu alhamdulillah da dai ko suna zuwa sai. Kuma muna ganin duk wannan da ya da nasaba daga yanayin cewa gwamnati ba su kuɗi ga ma'aikata ba. Yanzu haka ma alfadar jihar ta soma daukan harami da baki mahaya da waki wanda kan zo duk shekara don shagulan sallah da akan yi a fadar mai martaba alamidan adamawa kuma tuni gwamnatin kasar ta amince da ranakun alhamis da juma'a da su kasance ranakun hutun sallar ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya